يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sayo muna ranar 18 ga watan 6 shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan 4 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa sallam sirasun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi insha Allahu ta'ala a shafi na 212 inda malamin ya rubutu da babban baki yake cewa ghazwatu banil mustalik yaƙin zuriyar mustalik au ghazwatul muraisi ko kuma yaƙin da ake kira da suna yaƙin muraisi mala yake tasmiyatuha bayani akan kiran yakin da wannan suna da muka ji wa zamanuha da sanda aka kira yakin da wannan suna ko sanda aka yi yakin wa sababuha da dalilin yin yaki ita summiyat gazwatu banil muttaliq an kira wannan yaki da sunan yakin ‘ya'yan mutsalik bismi banil mutsalik da sunan zuriyar mutsalik batsin min khuza'a wanda wani yanki ne na wato kabilar huzaa. nisbatun ila jattihim ana danganta su ne zuwa ga kakansu Huzaifa ne Sa'ad bin Amr al-Mulaqqab bil Mutsalik. wanda yake da suna juzaima kai ko haka yake ko eh juzaimatu bin sa'ad mai suna juzaimatu dan sa'ad dan amr al-mulaqab bil wanda ake masa laqabi da mustalik wannan laqabin ne to zuwa ga shi ake danganta wato anin cewar yakin zuriyar mustalik wa tusamma al-muraisi' kuma ana kiran wannan yaƙi da suna yaƙin muraisi me muraisi ice bismi ma'in libanil musalik sunan wani ruwa ne da su wannan zariya ta musalik suke da shi yusammal muraisi ana kiransa da wannan sunan na muraisi me yasa to aka danganta wannan yaƙi da wannan ruwa na su wato kabilar banin musalik sai ce nuzuli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimina alai saboda saukar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da musulmai suka yi a gurin ruwan yana daga cikin dabarar yayi inda mutane suke shan ruwan su wanda za ku yaƙa ku je ku datse gurin ruwan yadda in bukata ta kama su ta ruwa ita ma wani nau'i ce na yaƙi ba inda za su zo su ruwan saboda ku ne a gurin wa kanu qadidan wa يسكنون su wadannan wato أنهم ta مطلق sun kasance suna zaune a gurin da ake cewa qadid da kuma gurin da ake cewa usfan wannan sune gurin zaman su mazaunin su wa huma mawdi'an mala yace su wadannan gurare qadid da usfan wasu gurare ne ma'arufa ne sanannu guda biyu ala tsariki bai na makkata wal madina wanda suke kan hanya tsakanin makka da madina ila makkata aqrab amma sun fi kusa da makka to a wannan guri yake da shi kadid da kuma usman su kuma badal mustalik nan ne wajen zamansu wa amma zamanuha amma sanda aka gudanar da wannan yaki faqad waqa'at hadhihi al-ghazwa wannan yaƙi ya afku ne fi sha'aban a watan sha'aban watan takwas a jerin watannin hijira sanata hamsin min alhijira a shekara ta biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila sanatu sittin wasu kuma suka ta a shekara ta shida ne zai iya kasancewa ƙarshen ta biyar farkon ta shida isa wasu suka ce ta shida wasu kuma suka ce ta biyar wa amma sababuha amma dalilin da ya jawo faruwar yakin faqad balagha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam labari ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi anna banil mustalik cewar su zuriya ta wannan mutum mustalik da ake wa laƙabi da mustalik bi qiyadati sayyidihim da jagorancin shugabansu mai suna alharisu bin abi haris dan abi ya yatahayya'una li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal suna can suna ta shiri na za su yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da musulmai wannan shine sanadin yaƙi fa arsala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama buraidah ibn al-hatib sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi aika masa sahabin sa Buraida dan Hasib al-Aslami dan kabila Aslam li yattali al-khabara dan yaje masa leƙen asiri isama masa ya labarin yake hakan ne suna shirin yakar manzo da musulmi kuka ba haka bane falaqi al harith ko wa kallama eh eh e eh, falakiyar harisa wa kallamahu sai shi wannan sahabi na annabi buraida ya je ya haɗu da haris shugaban banin mutsalin ya zanta da shi sun maraja a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo gudun manzan allah tsira da allah allah su tabbata a gare shi fa akhbarahu khabarahu ya ba shi labarin abin da suke kai wa ma ya wa ma yubayyituna kai da abin da suke shiryawa cikin dare an ce yubayyit shine kai shiri cikin dare ka kwana da shi kawai gari na wayewa in ta kama ma kawai a tafi a aiwatar saboda kowa yana bacci kai shiryayyarka ba رسول sallallahu alaihi الله an وسلم الناس للخروج sai mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kirayi mutane ya kirayi sahabbansa dan fita zuwa ga wannan yaƙi. fa asra'u ila zalika sai ku suka gaggawar fitowa don zuwa wannan yaki liqa'ul jayshayn haduwar rundunonin biyu ya ta kaya me ya faru ya za'i ندب sallallahu alaihi wa sallam, al وسلم المسلمين للخروج manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kirayi musulmi dan fita liqitalihim dan yaƙar banil mutalik fa asra'u ila zalika sai sahabbai suka yi gaggawar fitowa dan zuwa wannan yaƙi wa kharaja jama'un jama'atun minal munafiqin kuma aka samu wasu jama'a ta munafukai suka fita tare da manzo lam yakhruju fi gazatin qablaha kafin wannan yakin ba fita da manzo a wani yaki da ake ba amma a wannan yakin suka fita za su tsiyarta su وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ila إلى بني sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tafi shi da waɗanda suke tare da shi zuwa ga banil mustalik wa kana za'imuhum qad arsala rajulan aynan lahu a daidai wannan lokaci kuma dama jagoran tafiyarsu su shugaban su kini ya aiko da wani mutum a matsayin siaidinsa 'dan sa idansa ga abin da ya shafi musulunci da musulmi da kuma manzo da sauran al'ummar musulmi ya atihi bi khabari jaishin musulmi dan ya zai zo masa da labarin rundunar al'ummar musulmi ya ya gansu a wani shiri suke ya yake gani fa alqal muslimuna alqabda alaihi sai kuma musulmi suka sharaf suka kame shi faƙataluhu suka fara so mun taɓa da shi ولما بلغ الحارثة وقومه kabaru سير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين yayin da shi wannan jagora nasu haris da jama'a su suka samu labarin tahowar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da musulmi don nufo a yaƙi wa annahum qatalu alladhi arsalahu cewar su al'ummar musulmi da manzo tunama har sun fara lankwame da kashe wanda aka tura musu ya musu CID khafu khawfan shadida sai fa tsoro ya kama su tsoro ma kuma matsananci to an fara da haka anya ku abin za a kai labari wa tafarraqa anhum kaseerun mimman kana ma'ahum min al-arab sai wasu daga cikin laraba da suke tare da su a matsayin wanda za su ba su ɗauki da gudunmawa abokan taya yaƙi sai suka tarwatse suka ce tun abin ya fara da haka bari mu sallaye mu wa wasala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimuna ila al muraisi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da al'ummar musulmi da ke tare da shi suka isa zuwa ga wannan gurin ruwa da ake cewa muraisi mala ya sake bayyana ya ce wa huwa ma'ul lahum biqati ruwa ne na su wannan kabilar banil muqallib wanda yake wato a nan gurin da ake cewa qadi inda suke zaune kenan wa aghara alaihim manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kai musu hari wa aghara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kai musu farmaki wa hum gharrun suna shagalallu rafkanallu fasaba zararihi aka wato ainihin kame abin da ya shafi matayensu da 'ya'yayensu wa amwalahu aka kuma wato kame dukiyoyinsu ja'a fi ne hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim min hadisi bin umar wanda aka karbo daga sahaba annabi abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama aghara ala bani muttalib hakika annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kai farmaki da hari ga wato zuriyar muttalib wa hum gharuna suna wato rafkanannu shagalallu ai gafiluna suna a rafkane ba zato ba tsammani ta ga manzo ya cin musu fa qatala muqatilahu ya kashe duk wani wanda zai iya yaki daga cikin su wata ba zararihim ib matayensu da ƙanana wanda wato anin suke ba su yaƙi ba aka wato ribace su a matsayin ribatattun yaƙi wa asaba yau mai irin juwairiya a wannan ranar nema manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami juwairiya cikin wato anin waɗannan mutane wahiyar bintu sayyidihim ita juwairiya ya ce ga shugaban wato ainihin su banin mutsalif الحارث بن أبي ضرار حارث بن أبي ضرار فكانت من جملة السبي تاكس أن تتنا daga cikin rukunin ribatattun yakin da aka kama fi tilkal a wannan yaki wa kanat fi sahmi thabit ibn qais kuma ta faɗo ne a rabon thabit ɗan qais tunda mayaka ana ba su ni mai yaki saboda haka to cikin raban da aka yi na waɗannan mata da aka wato ainihin ribata a yaƙin? sai ta fada a kasan saham eh, ta fada a kasan sabit dan kai radiyallahu anhu Allah madaukaki yadda da shi fakatabaha sai ya bata damar fansan kanta ce ke baiwar Allah kina damar zaki iya fansan kanki ki zama ya zaki kawo kaza kamar yadda ake a lokacin za a yanka kudin da za a dora wa bawa in ya samar da su ya zama ɗan فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya biya mata ya ba ta kuɗin biyan wannan wato fansa da aka ɗora mata wata zawwaja haya kuma aure ta فأعنق المسلمون فأعتق فأعتق المسلمون بسبب هذا الزواج مئة من بني المصطلق albarkacin wannan aure na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da da ita juwairiya sahabbai sai suka yanta wato waɗannan ribatattun yaƙi da ke hannunsu har sai da aka wato yanta wato mutum ɗari ƙad aslamu wanda sun ma musulunta kaga an shiri ba. sun dawo ga addinin gaskiya na Allah subhanahu wata'ala kuma sun tabbata yayaye cikin yanci wa qalu sahabbai suka ce asharu rasulillahi sallallahu alaihi Wasallam. sallam ai waɗannan bayan Allah sun zama kuma wato da kai. na manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ina mu ina bautar da surukansa kuma kaga wato ta yi albarka صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا إن كنت أحاديث لا karɓo daga. uwar mu'minai Aisha Allah madaukaki yadda da ita annaha qalat haqiqa ta ce ma a'lamu imra'atan ni dai a sani na ban san wata mace ba kanat ala qaumiha a'zamu barakatan minha wacce take mafi albarka game da mutananta kamar ita juwariya albarkacinta suka sami yantuwa suka samu fita da kangin bauta suka zama 'ya'ya to ni ban san wata mace da ta zamar wa mutanenta albarka da ƙima da daraja ba kamarta ana faɗar falalarta da baiwar da Allah ima su, a ta dalilinta ɗimbin rayuka sun fita da ƙangin bauta zuwa ga 'yancin 'ya'ya inna igharata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala banin mustalif haƙiƙa wannan kai farmaki da hari da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi ga waɗannan jama'a na zuriyar Mutsalib qabla inzarihim kafin a je a yi musu wani gargaɗi kanat laha asbabuha kanat laha asbabuha wannan wato ainihin yaƙi ya kasance na da dalilai da sanadai da abubuwan da suka jawo an gane ko قالت لها أسبابها فهم قد بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سبن المصطلق تندى ما ساقوين كرم من ذن الله ترى دامن شان الله ثبت أغريش يا إسا غريش ba sababbin sanin aiko manzo bane ثم إنهم في حالة حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين sannan kuma su ɗin suna nan dai akan halin yaƙar ko yin yaƙi tare da manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi da musulmi mun al ma'al na fi wata uhud tun wato haɗin gwiwar da suka yi da kasancewarsu sun yi tarayya a yaƙin da sauran arna suka yi da manzo sallallahu alaihi wa sallama a yakin uhud kaga tuni da masu abokan faɗa masu ƙoƙarin ganin sun wato ainihin farma musulunci ne kama annahum yajma'una al-jaysha kamar yadda kuma dai su din dai suna ta faman tattara runduna wa ya'duna al-uddata kuma suna wato ani wa ya'duna al-uddata suna ta wato shiri da tattali li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan ganin sun yaki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kana ba'd hadhihi al-asbab kafiyan fi jawazi tatabitihim wa qitalihi waɗannan dalilai da aka kawo ko waɗannan sashi na dalilai da aka ambato sun isa zama dalilai da sanadi na halaccin wato anin tabiyitihim a yi musu daren mikiya ko a far musu ba zato ba tsammani wa qitalihim da kuma a yaƙe su a fafata da su saboda haka mai san isan dalilin yaƙarsu wannan gasu wani sashi daga ciki shirin da suka na za su yaƙi musulmi ko shi kaɗai ya isa zama dalili na afar musu a wato ainihin kara da su daurul munafiki na fi hadhihi al-ghazwa rawar da munafikai suka taka irin shirin da munafikai suka yi a wannan yaƙi سبقت الإشارة إلى أنه قد خرج في هذه الغزوة عدد من المنافقين تني نوني يا غباتا كانت cewar a wannan wato ainihin yaƙi an samu fitowar wasu adadi na munafukai wanda da ba su saba fitowa yaƙi ba amma an fito da su a wannan kara minhum man lam yasbaq lahu al-khuruj qablahuma an gane akwai waɗanda wato ainihin kwata-kwata wato ba a taɓa samu a can da a yaƙe-yaƙen da aka yi kafin wannan sun taɓa fita ba zuwa yaƙi kafin wannan yaƙin ƙabla hali ina ga ba ƙabla kuma ba ana magana akan wannan yaƙin waƙad kana ma'ahum ra'asuhum abdullahi bin ubayy bin salul a tare da su munafukai akwai uban tafiyarsu jagoransu shine abdullahi dan ubayy dan salul وما كان خروجهم لغير بث الإثارة كو mala yake cewa fito da suka yi ba su fito don wani wato ane yada ko taso abinda zai wato ane motsa zuciya isa ka cikin damuwa ko tashin hankali wannan shine abin da wato anin ya fito da su ba su fito don wani wannan abin ba don wannan manufar suka fito me za su yi a wannan yaƙi da za a yi da zai wato anin taso da musulmai jin ba daɗi samu kansu cikin damuwa wannan damuwa ta zama dalilin a iya yin nasara ma a kansu wa isaratul fitna kuma su fito ba sai dan su wato anin taso da fitina bainal mu'minina tsakanin mu'mini a kan baraka ta cikin gida ta zama dalilin da za a yi nasara a kansu wahiyar uku, wanda ta ci dama ɗabi'arsu zai la ya tabbatar wanda dama ba ta canzawa kan haka suke wasajiyatuhum kuma wanda ta ce halayyarsu fi la ta tagayyar wanda ba ta canzawa kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wanda yake masanin kowa da komai ifi kowa sanin kansa ibada bayani a kansu ice lau kharaju fikum idan ma har munafukai sun fito cikin ku a fitar ku yaƙi sun zama tare da ku ma za dukun illa khabala babu abin da za su ƙara muku a fitar sai sharri da barna ƙoƙarin su kawai mai zafi su haifar muku da damuwa da ɗimauta a lokacin yaƙi saboda khabal asalanta abin da ake nufi da ita mutum ya samu kansa a ɗimaucewar da yana abu kamar na mahaukaci to abin da suke so su gani ya faru kenan wala awda'u khilalakum kuma in ma sun fito cikin ku to zaka tabbata suna gaggawar kaiwa da kawowa da gulma a tsakanin wala awda'u khilalakum da wato an zaka tarma in sun fito suna gaggawar kai kawo da gulma a tsakankaninku na kumul fitnata suna neman a samu wato wata baraka wata barna ta faru a cikin ku wa fikum sama'una kuma dama cikin kuma akwai wato masu jiye musu abin da kuke akwai yan cid din su akwai yan leƙen asirin su akwai masu jiyo musu labaran abin da kuke ciki wallahu alimun bil zalimin Allah ku cikakken masanin dukkan wani macuci ya riga ya gama da su وفي عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة a lokacin dawowar manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi daga wannan yaki wa inda nuzulihi bi ma'il muraisi da kuma lokacin da ya sauka a daidai wannan ruwa na muraisi kashafa almunafiquna an ba'di ma yubayyituna sai munafikai suka yaye wani sashi na abin da suke kullatawa cikin dare min al'adawati na gaba da kiyayya wa ma yaktumunahu min al-hikdi da kuma abin da wato suke ɓoyewa na kullata wal karaha da kyama lil islami ga musulunci wal muslimina da musulmai wa ghaibuhum bima yarawnahu da kuma wato ainihin ɓacin rai da damuwar da suke ciki dangane da abin da suke gani min intisarihim na cin nasarar da musulmi suke fa azhara Allah ta'ala hadha al-maqbu sai Allah maɗaukaki ya bayyana wannan ɓoyayyen nufi nasu asayye mummuna wal maknun al-khabir abinda suka wato ainihin binne a rai suka wato ɓoye shi al-khabir wanda yake mummuna mara kyau wa hadha shahidu ayan ga wanda yake ganin idansa ga wanda ya shaida shaidawa ta ganin ido yarwi zalika yana mai rawaito mana haka fi tilkal gazuwa a dangane da wannan yaki ma'ana ga wanda aka yi akan idan zai ba mu labari fa fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim akwai hadisi an zaid ibn arqam daga zaid dan arqam yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi safarin a wata tafiya asaban nasa fihi shiddatu wanda tsanani ya samu wato anin taron sahabbai a wannan tafiya faƙala abdullahi bin ubai li ashabi sai abdullahi dan ubai ice da sahabbansa ice da jama'arsa ice da rukunin ayarin da suke tare da shi la tunfiqu ala man inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wanda ya ciyar da wani daga cikin sahabban da suke tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hatta yanfaddu min hawli har su tarwatse su watse daga wajen sai da ba su abinci to da kaza aka samu wannan an samu barka ta cikin gida ba abin za ku ci da me za ku yaki wa qala ya kuma goya da cewa la in raja'na ila al-madinati kai in mun koma ma madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal wanda ya isa ya kai ya kawo ya tumbatsa zai fitar da wulakantacce kaskantacce tsakanin mu da muke kan abin da muke kai aka zo aka da mu a madina da su da suka zo suka wato rarama wanda suka rarama ko suka ja wanda suka ja to za a ga waye wanda zai tabbata a madina waye ba zai tabbata a ciki kaga shi ma fito da abin da ke ransa sarari yanzu an fahimci da ya sa gaba قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك in ji zai dan arkam ya wannan abu da na ji ban yi wata wata bakwai sai na zo annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi na gaya masa abin da abdullahi bin ubayy bin salul jagoran munafukai ya ce fa arsala ila abdullahi bin ubay sai manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya aika wa abdullahi dan Ubai fa ya tambaye shi ya aka haka me yasa ka ce kaza fastahada bi yaminihi ma fa'ala yi ta kokari da rantsuwarsa to shi fa bai yi haka ba fa qala ba zaidun rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ita to in dai haka ne zaid ne ga zaid yayi wa manzan Allah ƙarya kaga an sa shi a tsaka mai wuya shi kansa sahaba ya ji ya faɗa abinda aka faɗa an ce ƙarya yake ba ya haka ba to kai baka faɗa ba ya kuma rantsi ban faɗa ba ba dai Allah ku yarda da shi ba to na rantsi ko ai shi ne abin da yake ne to har yanzu fa haka yake a to ga suna a kotu kotu idan tsaye maka da billahi zilayi la illahu illa kaza kaza kuma ƙarya ce ya fito ta ya tuba shi kenan to kana tabbacin an karɓi tubanka waye ga ma za a karɓa shi mai karɓar tuban dama haka yace yi. ka rantse da shi kana sana kan ƙarya kuma ka zo ka ce ka tuba sai karɓa saboda kai ne gaba da shi ba shi ne gaba da kai ba haka zai ba to shi ne ya rantse yace zaidu dan arkam ƙarya yake shi bai faɗa haka ba ƙala فوقع في نفسي مما قالوه شدة yace sai wani tsananin yanayi ya same ni saboda abin da suka faɗa su munafuka na faɗa abin da suka faɗa sun ƙaryata kuma sun rantse me mafita in yaya in sa raina ina to dama abin da yasa suka fito yakin kin da sun samu wannan dama tun kan ma a wato farma waɗanda aka farma waɗanda ba a farma su ba tunda an fara rikicin gida da za ka fuskanci kuma abokin faɗanka hatta an zalallahu tasbiki yace har sai dai da Allah ya saukar da gaskata ni iwance ni ishare min wato hawaye na inda yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Eh. Allah yake cewa idan munafukai suka zo maka saboda daɗin bai da iya magana qalu nashhadu innaka la rasulullah ce amin sheda baki da zuci a aikace tabbas kai manzon Allah wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah na da masaniyar kai manzon ka wallahu yashhadu shi ma Allah ya shaida irin yadda yake shaida zuci da baki da gabbai ya shaida cewar innal munafiqina lakafir ƙarya munafikai suke sun faɗa abin da suka faɗa sahabanka ka rike shi da kyau akan daidai yake kaga Allah ya wanke shi da kansa yace ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah dama haka suke sun riki wannan rantsuwar da suke yi a matsayin ita ce garkuwar wani makari da suke kare kansu da shi sai zamanto suna kare bayan Allah daga isa hanyar Allah daga isa tafarkin Allah to da haka kaza? za su sa waɗanda ba su san abin da ya wakana ba ko ba su ji abin da shi ya faɗa abdullahi bin ubay sulul ba sai daga bakin zaidu za su sa wato a ce zaidu ba ba mutumin kirki ne, a watsi da shi su sa wato an illata shi a aibata cikin al'umma kuma a ɗauka su su ne wani to Allah dai ya kware masa baya ya tona masa asiri haka kuma duk munafiki al'amarin sa yake ko a da ko a yanzu in dai yana yi a kwana tashi Allah zai tozarta shi na'am Ita gaba da cewa qala fa ba'atha ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ji wato shi da dan arkan yace sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya aiko min wa qala yace a gaya min inna Allah qad saddaqaka ya zai hakika Allah da kansa ya gaggata ka kai zai to wai kuma sai zo ya ce shi ba haka yake to fa suna cikin waɗanda aka ce duk bayan manzo duk ba na kirki ba ne to wanda Allah ya gaggata ice nasa ne ya yarda da shi ishe dai shi da gaskiya kai nan ka zo kana bata bakin kana jira mana wani abakan sa yaushe za mu saurare ta ai ko kare ne yace zan mahaukaci a karama babban mahaukaci ba za mu yarda ko eh, saboda haka Allah ya gaggata shi wanke shi daga karetawar da aka yi kuma ko yanzu da ba wahayi ka tsayo akan gaskiya wani ya tsayo akan ƙarya da munafurta al'umma to akwai ranar da Allah zai fito da gaskiyarka ya kuma tsare ta a fahimci ƙaryar har yanzu haka abin yake wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma kuma an karɓo daga sahaba annabi jabir dan abdullahi Allah madaukaki yarda da shi ya kuma yarda da mahaifinsa qala yace kunna fi gazati mun kasance a wani yaki fa kasa rajulun min al-muhajirin rajulan min al-ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya yi kafa ga wato ainihin wani mutum daga cikin mutanen wani mutum daga cikin mutanen makka muhajirai ya yi kafa ma'ana duka da kafa ga wani wato ainihin sahabi daga cikin mutanen madina yi darabahu bi birijili mala ita abinda ake nufi da kasa'an can da ya faɗa abin nufi ya take shi da kafarsa فقال ansariyu sai shi wannan mutumin madina sahabin da ke madina da aka daka da ƙafa ya ce yanar ansar mutanen madina kawo ɗauki al muhajiri sai shi ko mutumin makka wanda yake muhajiri wanda ya ƙaura ɗin shi da ya duka da ƙafan shi ma sai ce yanar muhajiri mutanen da suka yi kaura a kawo dauki kaga annan suka ka ɗauki nan suka ɗauki sai kuma a kaure fasami a zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ji abin da suke faɗa faƙala ma ba nu da'awar jahiliya sai ta ah, me ya kawo kuma kururuwa da tutiya irin ta maguzanci a cikin tafiyar mu fa akhbaruhu sai suka bashi labarin abin da ya faru ai wani ne daga cikin mutanen makka ya isa kafa ida ki wato ainihin wanda daga cikin mutanen madina shi ne aka fara wannan abin da kaji na kawo ɗauki kowa da neman na bangaren su kawo masa ɗauki faƙala da uha sai manzo ce ku bar irin wannan tutiya da kururuwa fa innaha muntina wannan tutiya a ce wacce take da wari da ɗoyi ba irin tafiyar mu bace fa sani abi zalika abdullahi ibn ubay sai abdullahi dan ubai ya ji haka faƙala sai ce fa'aluha an gane ko faƙala fa'aluha sai ka sa alamar tambaya ko faƙala fa'aluha sai sun yi haka fasami abu zalika abdullahi bin ubai abdullahi dan ubai tun da shi na daga cikin mutanen madina an gane ko shine yake tambaya fa'aluha su mutanen makkan an samu wani daga cikinsu ɗin ya yi ƙafa ga wani daga cikin mutanen madinan hakan ta faru an gane ko amma wallahi la irra ja'ana ila almadinati la jannan a azumin al'azab to in ku haka ta faru ina tabbatar muku da na rantse da Allah idan muka koma madina wanda ya isa ya kai ya tumbatsa zai fi da kaskantacce wulakantacce ya goya maganarsa a nan ma'ana wannan hadisin ya da fito da abin da ya sa yi magana an fahimta ko fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai wannan abu da aka faɗa ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa qala umar eh, fa qama umar sai umar ya miƙe ya ce ya rasulallah ya manzan Allah da'ani adribu unaqa hadha almunafiq kyale ni in sare wuyan wannan munafiki duk a huta daga matsalar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ce dahu yale shi la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba don kada sauran mutanen da ba su san me ke faruwa ba su je suna cewa ga annabi muhammad ga annabi muhammad can yana kashe sahabbansa ya kashe kuma mashirka yanzu kuma ya dawo yan cikin gida yake tsitsincewa an gane ko to kaga sai matsala ta faru gagarin sai to wanda bai ba yan cikin gida ba in ya kashe ma me abin mamaki su ma da suke masa din ba tsitsince su yake saboda haka kana shugabanci sai ka zama mai hangen nesa ba duk mai matsala ake da fafa a ce za a kawar ba in ka san garin kawar da shi zai kawar da kai sai ka kula a haka ne ko eh, sai ka zama mai hangen nesa da basira idan kazantar abu ta kai ta kawo kuma ta yi sarƙaƙiya a cikinka to sai kai a hankali har sai ka raba wato sarƙar da ke ciki ka fuskanci yanzu kana magana warawa za a tantance kowanne da kowanne to sai kai abin da za amma a karan farko sai ka kwanci durusun wa ibar darussan da muka koya da izna min hadhihi al-hadisa da ganda abinda abin da ya faru dinnan na Abdullahi bin Ubay bin Salul da kuma wato alin sauran sahabbai mala yace na daya al-hifadu ala sam'a as-siyasiyya ana buƙatar a bada kariya da tsaro dangane da abin da ya shafi wato ainihin amo na jagorancin al'umma idan kana tafiyar da al'umma ana jin cewa eh tafiyar nan ta haka. akwai basira akwai kwarewa akwai gwaninta akwai sanin ya kamata akwai iya jan gora to ka tsare wannan jin jinka da ake ji da saninka da aka yi akan wannan abin ka ba da damar da baraka za ta shige ka an fahimta ku ita to wannan daga ciki wa wahadatu sab wa safi da kuma wato ɗayantakar sahun waɗanda kake tafiya da su jagoranta da kake wa al'umma zama suna tafiya a bai ɗaya bisa sahu addakhiliya wanda yake na cikin gida wanda suke tare da kai jama'a da suke dab da kai su zama ana tafa ke da zara aka samu ɓaraka na kusa da kai to kuma ka samu matsala yace wa darsu shi wannan darasi yuzhiru ina bayyana fili fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam a faɗin manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa kaifa ya umar idza tahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba to me zaka ce kai umar na baka dama ka kashe shi idan mutane suka shiga hirar cewar ai ga annabi muhammad sai yana kashe sahabbansa kana da amsa gaya musu su duk kallon sahabbai suke musu da munafikin ciki da na gaskiyar su duk a sahabi ake kallon su to idan na kashe wannan a matsayin sa na munafiki mu da muke cikin gida mun kasan shi munafiki ne na waje sun san munafiki ne فلم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول ومؤامراته المدبرة بالقوة annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai fuskanci bai yi gaba da gaba da abdullahi dan salul ba da irin wato tare dukansa ko kuma wato gaggana da ike yi na wato makirci da salon tunkara abin da karfi manzo bai yi haka ba so da ya ce a kashe din ya tunkara abin da karfi to sai bai yi wannan salon ba bai tunkari irin wannan matsalar da karfi ba to da ba kowace matsala wacce ake tunkar da karfi a ce za a murkushe in ta murkusu ba to za a sauya salon yakakka in ba ta kau ba to za a fito maka da wani salon da baka sani ba to da galibi irin wannan in ba tsince kowa kai ba gaba daya aka karar da su ba su ba zuriyar su to ba ka rabu da su ba to da ka to irin wannan yana da kyau mai shugabanci isan wannan ce wasu imalin silah kuma manzo bai yi amfani da makami ba hirsan ala wahdatis safi al dan wato kwadayin samun dayantakar sahun al'ummar musulmi zama musulmi suna tsinke gaba daya a hade wa zalika li anna libni ubay atba'an wa shi'a muslimin maghrurin saboda ku shi abdullahi dan ubay dan salul ina da mabiya ina da masu goyon baya waɗanda musulmi ne magururin waɗanda aka ruɗa akwai ruɗaɗɗu cikin musulmi da suke biye masa suke ganin abubuwan fa da yake faɗa abin aka la'akari da su ne abin a kalle su to in aka biye wa fuskantar su ta ƙarfi da yaji to su fa za su bangara bangaren su ne sai a rasa su walau fataka bihi ko ko walau futika bihi la'ara'adat lahu unufun da a ce za a yi fata-fata da shi ai wato anin masa ba daɗi to da an samu wato raurawa ta hancin wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi cikin al'ummar mutum waɗannan waɗanda suke da raunin waɗanda suke wato ruɗaɗɗin za su ji cewar wato ainihin an sa sa tsaka mai wuya an farma wanda ba haka ya kamata a yi masu. wa ghadiba lahu rijalun mutahammisuna la kuma za a samu wasu mazaje waɗanda suke masu zafin kishi gare shi da za su wato ainihin fushi su nuna damuwarsu da jin ba su wa qad yatfa'uhum tahammusuhum la mai yiwa ma wannan zafin kishin nasu gare shi ya wato ainihin ingiza su ila taqti'il wahdatil muslima zuwa ga tsinka ɗayantaka da kuma wato haɗin kan al'ummar musulmi walai fi zalika ayi maslaha kuma babu wata maslaha a cikin hakan an ce ai haka lil musulmi ga musulmi wala lil islam ko ga shi ma musulunci ba maslaha mala ya ci gaba da cewa na biyu masalun imaniyun azim akwai wani shiri na imani mai girma akwai wani abin kalla dan akan ce masar wani lokaci na zuwa da ma'ana kamar wani wasan kwaikwayo wasan kwaikwayo za a maka ka gani ka ɗauki wata izina to akwai wani wato shi na imani mai girma wa ikhlasun fil mahabbati wal yaqin da samun taciya na ƙauna da kuma cewa kana libni ubayyi bin salul mala yake cewa abdullahi dan ubai dan salul ya kasance yana da waladun mumin da wanda yake mumini mukhlisun mai tace duk abin da yake na bauta ga Allah yusamma da ake kiransa da abdullahi ibn ubay ibn salul yusamma abdullahi ibn abdullahi ibn salul wanda ake kiransa da abdullahi gangariya dan abdullahi jabu ubayi dan salut eh dan ubayi dan salut jassada abdullah bin abdullah bin bin salul bin abi salul bin bin ubayi bin ubayyi bin salul kai eh yake cewa ma inji malam shi wato abdullah da dan kwarai ya wato ainihin wata kamewa da kafuwa shine jassada din ya kafu ya wato anin kame fi mawqifihi min walidihi wajen matsayar da ya ɗauka a game da mahaifin da ya haife shi wa taqdimihi wa ikhlasihi lillah da kuma gabatar da i da taciyar da i ga Allah wal rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa taqdimi mahabbatihima da gabatar da wato ainihin ƙauna ta Allah da manzo wa maradihi ma da yardar Allah da ta manzo ala mahabbati wa maradi ubuwa akan wato ƙauna da yarda ta ubantaka a matsayin ce babansa babansa ne to shi kam yi wata matsaya ya kafu akan maganar babansa tafiyar su ba za ta yi da shi ba lamma sani a mafa'alahu abu yayin da ya ji abin da babansa ya aikata bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi me yayi ja'a yasta'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi qatl walidihi shi da kansa yazo ya ce ya manzon Allah kai mun izini in kashe muku baban nan nawa wa irahatul muslimina min sharrihi ki kuma hutar da al'ummar musulmi daga sharrinsa faqabalahu sallallahu alaihi wa sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fuskance shi sahibul qalbil kabir ma'abocin zuciya mai girman da baya irinta wal khuluqul azim ma'abocin kyawawan ɗabi'un da babu ya irin nasa bi masalin rafi izo masa da misali abun wato kwaikwayo wanda yake maɗaukaci, fil afwi wajen yin yafiya war rahma da yin jin kai wa husnul suhba da kyautata zamantakewa qa'ilan lahu yana mai cewa da shi bal natarafaqu bihi a'a muna sassauta masa mune masa sauki ne wa nufsinu suhbatahu kuma za mu ci gaba da kyautata zamantakewar mu da shi da abokantakan mu da shi ma ba tsiya ma'ana muddin yana raye tare da abinda da za a yi mu ƙara haƙuri a tura inda yana tare da mu da ransa to za mu yi ta tura har mu san yadda za mu yi mu kufuta daga shirin amma kisansa ba shine mafita ba to kaga wannan yana ko da mu a tsarin shugaba da wanda suke masa biyayya ya kamata su san tsarin na tafiya in fa a yanzu ne ta za a kai shugaban nan ya kamata a sake zaɓe shi ma yana ga yana dan karkata ga munafuka nan da muke da su ko haka yake a to akwai abubuwan da ake kalla taba su in gida ya wara gaje to yana kake da karfin zaka tunkar na waje matsalar cikin gida ta fi illa akan ta waje saboda ko baka da yaki kana cikin sa baka da kwanciyar hankali baka da nutsuwa idan ka yaki daidaita su da ka tona yanzu cewa lalle shugaba ya zama mai hangen nesa ba kowane abu ne za a ce a jirfafe shi da karfi a murkushe ba in bai murkusa ba to ka kunno shi kunno wadda kuma sake tankararsa ka dan kufe zai maka wahala to da shi ma da kaiwa hakan sake shiri zai sake salo zai to mala ce na uku maharabatul asabiyatul jahiliya a wannan abu da ya faru manzo yayi yaki salo na biyu bayan yakin da aka je aka aiwatar na banin mutsalif na yakin muraisi da aka yi kuma a lokaci guda manzo ya yaƙi wato ƙabilanci na jahiliya na maguzanci innal asabiyyat jahiliya mala yace shi abin da ya shafi da awa da tutiya irin ta maguzanci gairu maqsuratin alal al asabiyyat bata tsaya iya wato ayi wato kabilanci na abin da ya shafi kabila ka tare daban a zo a yi kira zuwa ga ai muna ba daɗi da kabila kaza mu zo mu far musu ba a ɗan yi tsaya ba bal inna hal ku fi ma'anan aw wasfin muayyan a'a ta kunshi a samu tarayya da haɗaka a wata ma'ana da kuka ba wa kanku ko na tsari da kuka tsara kanku ko wata sifa da kuka ba wa kanku muayyana wasu take tantantacciya da kuka tantance kuka ayyana ya ji alal na fihi waɗanda suka yi tarayya a cikin wannan abin da suka bai wa kansu na siffa ko kuma ma'ana ya zamanto sun sa kansu ya ta'awanuna suna taimakon juna wa ya tanasaruna suna agaza wa kansu fi ma ne a tsakankanin su bil haqqi bil ko gaskiya ko barna ko daidai ko rashin daidai to duk wanda suka tafi akan wani haɗin kai da tarayya akan duk abin da ya tunkaro ya samuwa ne za ku mara masa a murƙushin shi duk abin da wane ya koka za ku ji kukansa a tafi aji a murƙushe wannan abin to in dai kun yarda ko gaskiya ko ƙarya akan fito sunansa da'awar jahiliya sunansa asabiya wa yakunu wala'uhum fima bainahum idan man to wato kaunarsu da kuma jibinta junansu a tsakankaninsu ala asasi hadal ma'ana sun gina ne akan wannan ma'ana da suka ba wa kansu awal wasfil musharraf ko kuma wato wata siffa da suka yi tarayya a kai fa inda ma kasa a rajulun min al-muhajirina rajulun min al-ansar yayin da mutumin nan daga cikin wato mutanen makka muhajirai yayi kafa iduka da kafa ga mutumin nan daga cikin wato ani mutanen madina al-ansar qala al-ansari ya al-ansar sai shi mutumin madina yi kururuwa ce mutanen madina aka dauki wa qalal muhajirin shi kuma mutanen maka sai ya kururuwa ce ya lil muhajirin ya ku mutanen maka a kawo dauki wancan ne mutanen madina suka ka dauki wanda aka ne mutanen maka suka ka dauki fa sami a zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ji hakan sai yace ma balu da'awal jahiliya me ya kawo a kan ne me zai sa a riƙe mana tuciya irin ta ko kirari irin na wato anin maguzanci faƙalu rajulun minal muhajiri na kasa a rajulun minal ansar sai suka ce manzo ai wani mutum ne daga cikin mutanen makka ya doki wanda daga cikin mutanen madina da kafa faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce da'uha ku bar wannan irin neman agaji na kabilanci na jahiliya fa innaha muntina muntina irin wannan wato tutiyar wari ne da ita doyi ne da ita da ta kamace mu ba wa wajhu dilalati bi hadha al-khabar wato mafuskantar da ake samun nuni a wannan wato ani abu da ya faru na labari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kara hadhihi munada hakika annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya musa ya ja game da wannan kiraye kiraye lima tash'uruhu min ma'na al-asabiyya ko saboda abinda wato wannan kiraye kiraye yake sa a ji na ma'anar wato ainihin kabilanci to aka ce mutum madina zai kira yan madina mutumin maka zai kira yan maka to yan madina za su ce tofa fa yan eh, madina za su ce yan maka fasan haɗe za su far mana yan madina kuma za su ce to mu ma mu haɗe mu far musu to wannan shi ne abinda ake cewa a Shi ne wato kabilanci ko da bai da alaƙa da ƙabila. suna a ce yan madina yan maka ai yan madina ba ƙabila ɗaya ba ce yan maka ba ƙabila ɗaya ba ce an fahimta ko ma annal munada ista'mala isman ista'malahu alqur'anu wa huwa almuhajirin wal ansar tare cewa wanda suka yi kiran nan na ku mutanen maka ku ka dauki mutanen madina ku ka dauki sun yi amfani da sunan da alqur'ani kansa ya amfani da shi alqur'ani ko bai kira zuwa ga kabilanci bai zuwa ga kira ga ta'ada wacce take ta maguzanci to amma sai aka yi amfani da sunan da ya yi amfani da shi shi ƙur'anin kansa ake so a shigo da abin da yake na jahiliya fal muhajiriyu intasara bil muhajirin shi mutumin makka wanda ya kaura ya nemi agaji tsauki daga wajen waɗanda suka yi kaura ma annahu huwa allazi kasa ta ce shine fa ya duka kuma yake so ka dauki a sake wato ballewa fa ka annahu binida'ihi hadha yuridu aunahum kai ka ce ko haka abin yake wannan kiran da ya musu nema yake su kama dauki akan barnar da ya kuma sake wata lishtirakihim ma'ahu fi ma'anar hijira saboda sun yi tarayya da shi a kowannen su yayi hijira wa kadhalika al-ansari haka shi ma mutum madinan nan istansara bil ansar ya nemi taimako da dauki daga wajen mutanen madina li'annahu minhum saboda yana daga cikin su wa yashtariku ma'ahum fi wasf al-ansar yayi tarayya da su a siffar cewar kowannen su masu taimakon wanda suka yi kaura ne wa kana haqqul ithnaini abin da ya cancanci su biyan idza kana labudda min al-intisari bil ghaib in har ya zama ba makawa sai an nemi taimakon wani an ya kuna lintisaru bil musulmi na jami'a da kamatuwa yi wanda aka dake shi da kafan nan mutum maka ce ya yan uwa musulmi ku kawo ɗauki sai zama da muhajirai da ansar za su shigo cikin kawo ɗauki cewar me zai sa za ka yi masa haka an fahimta ko ba ya ce ya lal muhajirin wani kuma ce ya lal ansar ba za a tsinka tafiya cikin gida to da ka da sai nemi taimako bil musulmi na jami'an da musulmi baki ɗaya wa ala hada akan haka fal matsalobi min ad-du'ati abinda ake nema daga masu kira zuwa ga Allah at-ta'kid ala nabdil asabiyya su karfafa wato kira su karfafa bayanai akan wato yin watsi da ta'ada ta kabilanci bi jami'i anwa'iha da dukkan irin nau'o'in da take da shi duk abin da zai iya jawo a samu farraka ai ɗaya ɗaya to ai watsi da shi sawa'un kanat ta taqumu ala asasil qabila ai qabaliya shin duka ya hadar duk daidai ne wannan kira zuwa ga kabilancin ya shafi kabila din ne akan gini ne tushe na wato ainihin wannan kabila kaza wannan kabila kaza au alal baladi ko akan yan garanci ne to mutanen kawon arewa wancan ko to mutanen kawon kudu kaga wannan ya zama bangaranci a wannan yace to hausawa wannan yace to fulani to wannan kuma ya zama magana kabilanci an fahimta yace to kowanne ne ya kamata a yi watsi da shi domin zai kawo baraka ta balbalta tafiya awil mazhab ko inda wasu suka sa gaba kamar da muke ciki yanzu to yan pdp wannan yace to yan ac an gane ko a inda suka sa gaba ne ko a yan ac akwai dan kan arewa akwai dan kan kudu akwai kuma dan kabila fulani akwai dan kabila hausa kama sai bar wannan sai yake kira da jam'iyya to kama irin haka malai ce to duk irin wannan in dai abin an yi irin wannan zai kawo farraka a al'ummar musulmi to ba su bane su ba sannan sai ka yake cewa awil hizb ko kuma wata kungiya aka zama an kafa abin akan kungiyanci kungiya kaza da kungiya kaza ai zama da ƙungiyar foniya anan su to yan foniya ranar ku fa ta zo shi kuma sai ce to yan independent an gane kowa ya kira da ƙungiyarsa to haka shi wannan ma bai kamace ba musulmi bai kamace ya amfani da wannan ba awil arab ko kuma abin da ya shafi wani tushe da asali shi duk wanda yake dan gargajiya gurin nan ya fito ana gayyatar sa. wannan kuma ya to duk ba ko shi ma ya fito a gwada a gani da mu da su waye ya wani an fahimta ko ka ganin magana a ce to kada a sami irin wani awil dam ko kuma magana jini duk jinin wane eh awil laun ko kuma kala harkar bakin fata da farar fata kamar da da ake ke ta da labari bakakken fata a america kaza kaza fararen fata a america kaza kaza to a nan din ba kada a samu wannan awil dam ko abin da ya shafi jini a duk zuriyar wane ya fito in dai kai wani ne fito don ranar ka tazo wancan ma ce shi ma haka to kada a sami irin wannan awil jin ko bangarancin abin da ya shafi wato jinsin ka, mace ce da maza ta ah, to duk wata mai kallabi ta fito ga ranar da masarauna suke ja da mu wani kuma ce duk wani mai rawani ya zo su gane bambancin mu da su a to ka samu wani an fahimta ko duk salo ne da yake kawo farraka da lalata tafiyar musulunci da musulunci to musulmi bai kamata su fada tsundum cikin irin wannan ba wa an yakuna alwala wa tanasur ala asas al-ukhuwah al-islamiyya kawai abin da ake so da musulmi wato kaunatarsa da jibintarsa da taimakonsa ya gina shi akan tushen yan wantakar musulunci to wannan shine zai sa tafiya ta tafi duk dadewa duk bambance-bambancen da ke tsakanin ku na yan garanci na kabilanci na kungiyanci na ba zai sa wato a samu baraka a cikin abin da ya shafi tafiyar musulunci da musulmi haka ya kamata musulmi su zama allati asbataha Allah ta'ala bi qawlihi dan wantakar da Allah ya tabbatar da ita madaukake da fadin sa innamal mu'minuna ikhwa haqiqa mu'minin yan uwan juna ne wani abu daban na rayuwanci na wato yau da gobe bai raba su daga wannan yan uwan takarta su suratul hujurat aya ta 10 wa an yakuna tanasuru kuma ya zamanto dukkan wata taimakekeniyar za a samu shi ma bai nahum a tsakanin musulmi tanasuran alal haqqi la alal batil ya zama taimako ne akan gaskiya ba akan barna ba duk inda dan uwanka musulmi ya ɗauko wata hanya ta barna to magana ka taimaka masa akai bai taso ba shi to kai ban Allah addinin na gaskiya ne addinin da wajen gaskiya iki? kuma gaskiya yake ayi to da kai kuma ka ɗauko ƙarya tafiyarmu da kai akan wannan mu taimaka maka bai taso ba sai dai ma mu taimaka a murƙushe abin da ka ɗauko to wannan shine abin da musulmi kamata su yi a tsakan halin wannan ne darussan da wannan wato ainihin karatu mu ne ibamu Allah ya sa mu dace abin da muka yi daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko su ban harshe Allah ya yafe mu salatu wassalamu ala rasulillah wa ba wannan mai tambaya yake cewa dole ne idan na yi alwala sai na su dabino sai na kuskure bakina kuma yaya abu mai zaƙi shi ma sai an kuskure baki sai da shi kuskure baki amma dai kurkure baki ne ce eh, ina ta faɗa da akwai gyara tsakanin kurkure baki da kuskure baki hausa ce amma muna kuskure baki eh. kurkure baki daga kurkurkurkur ɗin da ake kuskure baki kuma a rashin sa'a ko haƙorin kai tauna harshe ko tauna dobe an samu kuskura a cikin baki an gane ko to abin da ke akwai ina daga cikin abin da yake harbi an so idan mutum ya ci wani abu ya kurkure bakinsa ya kurkure bakinsa idan zai ibada ta sallah ina da alula ita wani abu to abin nan da ka iya makalkalya ko kuma ana jin kankankanan su ya kurkure amma da zai yi ibada ta ta sallah ba tare da kurkure din ba ibada ta sallah ya halatta amma abin da aka fi so ya kurkure da ko abu mai zaki ne ko ba mai zaki ba kurkurewar ne abin da ya fi an aka ibada ba a kurkura da ibada ta mai hukuncin mutumin da ya kori matarsa kuma ya ce yaran ba nasa ba ne to za a iya kai shi kotu ko koya za a yi masa da eh, idan ya ci to shi ya'ya ba nasa ba ne kuma ta san nari ta fi gidansu suna da kyau wanda yake mai fada a ji ta bangaren ita matar da aka tura masa ɗasa ko ɗasu ya kiraye miji ce mai yake faruwa tsakaninka da matar in ya tabbatar masa da abin da ta faɗa cewa ya in taho gida kuma ɗaya ma ba nasa ba in ya farsa abin da ta faɗa haka ne aka samu dacewar abin da ya faɗa da abin da ta faɗa so ce abin da nake so da kai ya kamata ka sani a shari'ance annabi yana cewa alwaladu min firashi ɗana ne mata ne walil ahirin hajar kwarto ko in ya tabbata rabansa dutse in ya tabbata kwarto ne rabansa dutse amma ɗana ne mata ne musulunci wanda yake da mata ya ne da ɗa to abin da ke baka shawara idan zargi ma kake wa matarka na cewar ƴaƴanka da kake tare da ita ba naka bane to ba wannan salon da ka biyo ake bi sai dai ka kai ta ga kotu ko ga jagoran al'ummar mutum ka ce kai ƴaƴan nan da suke tare da kai ba fa ka bane to anan sai ku yi li'ani ne ne ne ta sau hudu a na biyar ta ce allah subhanahu wa ta'ala yi fushi da ita idan abin da kake faɗa gaskiya ne kai kuma ka su sau hudu a na biyar ta ce allah ya tsine maka inda abin da ka faɗa ba haka ba yanku kai haka ya'ya sun tabbata a ɓangaren tunda a yi ya ba mai kyau da ita mazinaciya da hatta rantsi da Allah kuma ya'ya sai dai su gara bangaren kai ku mai cewa da kai ba da sauka lafiya Allah zai hukunci wannan shi ne abin da shari'a ta ce haka kuke so a yi don korewa kanka waɗannan 'ya'ya ko ku a ɓacin rai ne ko kuma in ma hakan ne kana gaba za ka iya tsine ne ya ba ka taho ka kama 'ya'yanka in ma rabuwa za ka yi sakin da za ka yi kuma wannan a yi shi daga baya wanne kake ga yafi matar to sai ai wannan in ya fuskanci yadda karatun yake an gane ko to sai a zo ai abin ne ya ga ba zai iya fuskantar wancan ne ya ba tabbacin da yake tunanin da shi ba tabbacin da zai dogara da shi bane ko da waɗannan yaya. to shi da kansa zai ce yi haƙuri ta taho gida da ya rufa kansa asiri kuma ya sama kansa lafiya in kuma ba zai iya ci gaba da zama da ita ba to kuma da damar da zai dace su ta fana sake ka to nan kuma wani abu ne da ba sai kwashi ƴaƴansa da je ta ɗawainiya ita kuma ta je Allah ba ta miji ba an fahimta ko to shi shine abin da za amma ba haka ba shi hikima a zo a wani tattaunawa in kuka yi abin ya tsaya iya cikin gida iya family iya abin da shafa amma da tafiya kotu rahama rediyo ta ji freedom sun ji ko ba biya express wanda kuma jama'a gari an fahimta ko to kuma a zo ba lallai a nasara shi sa irin wannan yana da kyau ɗan abin shi ta lalama abin shi ta cikin gida kafin ta waje wani kuma yake cewa ya halatta limamin da yake jan mutane sallah ya tsawaita ruku'u sakamakon yaji masu wasu daga cikin wato mamu sun shigo masallaci domin bin sallah ya yi ruku ta yi zuwa sun taho ana ta kuɗa takalma ana ƙoƙarin shigowa a shiga cikin sallah su ya halatta su ƙara wa ruku'un su ƙaho don waɗannan mamun su samu ko bai halatta da in ya tsawaita su suka samu wannan raka'a an samu ƙarin adadin wanda sallar wato ainihin mamun da suka masalla suka same ta duka an samu ƙarin da ya waita su an fahimta ku? wanda wannan su zai kama musu jin daɗi da farin ciki da murna sun samu cikakken a akan ake sun samu raguwa ta ba a fara raka a farko ko ba su samu raka a farko ba in yi haka ya taimaka musu kuma za su ji daɗin limamansu ya tallafa musu a samun rako inda akan ta raka wata amma kada ya mai da wannan ta'ada da waɗanda suke zuwa masallaci a kan kari suke masa kuma su ƙosawa da daɗewar da an fahimta ko ya zuba da haƙoƙi na tarayya su mamun da yake jagoranci in ya fuskanci a eh, a yi rudu da ya rufu na ta ya kuma mawa to yi tasbihi uku hudu ba ga wasu sun shigo to in ya kai shi zuwa tasbihi bakwai don su ma samu uku su ma ne kuma sun samu kuma su waɗannan suka yi tsawon ba a yi tsawon da ake san gani har sun ma zuwa su yi kamar hajjiya da iman daukar su an fahimta ku don aka haka bai zama laifi ba amma dai kada mutum yau da shi kyau eh kusan da ya tuhuwar ma wannan ma shi ma lokaci a tsawo ɗin ya nafa. ya sa ya rika a kan kare an fahimta ku yawwa sai ka la'akari da irin wannan daga lokacin zuwa lokacin Allah ya samu dace na to lokaci ma mun ne <coughs> to in ka dinga <coughs> shan sai ka malaka ta wato kenan <laughs> in ba la'ihan ne ba kufan da sai ka saurara ba amma la'ihan kenan in ba tsaya ba kenan ban maka daidai ba kenan eh. a ya tsaye su tsarin saboda annabi ya hana mutum in sallah ina matsala fitsari ko bayan gida zai rage masa ko. saboda ka in ka ja in ta da ya kama kuma kana yin fitsari ya fitsarin ka ka tsarkin ka sai Allah ka sallama ma adrak kun fasallu wa ma fata kun fa'atu shine ne kula da na'am na yi ina da an samu ci gaba na wani jini na kafa ma a kai wannan sunan ana bada jini tsara ya ce yanzu da an samu ci gaba na gwaje-gwaje a likitance kafin a kai ga matsinuwa a iya tafiya a likitance a ji a ɗauki jinin ɗan ɗauki jinin uban a gano 'ya'yansa da ba nasa ba ha ba za a yi haka don kada injin ya ba da matsala <laughs> <laughs> ya ba shi ɗan da ba nasa ba kuma ya kore masa ɗansa kuma ana samun ba dangi ɗin ba dangi iya ba na ba kuma Allah ya ikon jinin kai iri irin na wancan ajin sun ba ba jinin da yake yin kansa ba Allah ne yake ai kamar ma abin da ya shafi kamar akwai wani bawan Allah da ana ce masa Mustapha Allah ya ji kansa da rahama yaron yaron babanmu ne ina masa ɗinki na zigzag ake yana karami almajiri a gurin malamin su dama an kawo shi karatu a gurin malamin su kuma yana yanke a gurin baban wata rana wata mace ta zo ta rushe da kuka ashe Allah ya yi da rabon nan ga ɗan yake wallahi ke ba ba ta ta ce bayan kan ka da yaro ajiye ma da hankali ya shi ya kashe da kuka ya ta kuma suna kuka tare da ɗauka sai gurin malam malam ɗana na gani amma kuma gashi har daɗewa ta sa ya zo dan ba kuma ba zai ƙi ina ƙwai ki zo Allah ya naki ki ki ni ta guri kaza ki kaza shi kaza ka ki sai kuma ba wa Allah wannan yaron na guri kaza ne da uwarsa da uwarsa su suka da ka suka ƙashi shi inda ke daga yanzu mu tashi mu tafi gurin mahaifin da su ka kuma la za ka mahaifa to ana samun irin wani, kuma ni na san yarinya da na koyar da ita tana kama da ɗaya daga cikin ƴaƴan yata da nake uwa ɗaya ba ɗaya in za ka ce wato tsaga kara da ake cewa amma ina san ba mu da alaƙa da ita kwata kwata kwata ba to haka a jinin ba yake wani da yake ba jinin ake gudawa kwayoyin halitta ko ba kwayoyin ake ake gudawa ko ba jini. ita kwayar wa yake yanta zai iya yi anan kuma ya ta mutum bai samu raka a ko ɗaya bai na da ladan zafi a bai da ladan zafi ina da ladan niyya ta tuwa a jam'i da shi wannan ba za ta hana shi amma dai samun jam'i na yadda ake samu a baiwa da suka samu jam'i ba shi amma ya fi wanda ya zo daga baya ko da sun yi domin ya riga shi gabatar da sauki abin da Allah ya tsora mu za ga wasu na irin wannan ya to ana raka a ƙarshe sai ya ƙi shiga sai jira a ce assalamu alaikum sai ina jiran wani ya gan shi ya toshe ma sai zo mai jam'i ko kuma ya ma sallama za a wani jam'i bari ya je wani wannan lagarar da kai na zuwa wajen ganawa da ubangiji fifiko ne da yake fito da duk zuwa a bayan ka a bayan ka yake ka sha gaban to ka kalalakar da wani su da suna da fahimta da zarfin ilimi za su fahimci cewa tun da wannan ayyan zaman kansa yake ya rabu da zuma, mu zo mu bi shi ya samu jami'i mun samu jami'i an fahimta kuma ina nan da wannan martaba ta yari za mu fara to amma su dai ramin ta sai ga da suwan za su daga baya da shi din da ya zo irga su sai ga da an yi orwal shi ya sake su kuma dama makaru su kuma za sake yin wajen karatu dai shi ne mafita abubuwa guda biyu ne na yanzu da ake eh. ba a wajen eh, ai malam wannan karin da ce da mu kuma mu kawo namu izinan ba bayan tasa shi yasa ban buɗe wannan kofar ba saboda kuma na maka kafin yau ya ɗanyi in sha Allah wannan yake cewa ya masu ciwo masu cewa wani abincin da wuta abincin da wuta ta ƙona sai an wanke baki ya eh, akwai maganar wannan akwai maganar hadisi cewar amma ya abin yake farkon musulunci da kuma ƙarshe an gani magana ne ta da na faɗa abin da ya fi a kurkurar bai in ba a yi ba hallata eh, subhanakallah wa bihamdika